na ci kutuma durun uwarki in gan police station police station in kike zuwa suke dora miki gindi suke suke cinki kina kai musu shinkafa da mai da yaji suna samu suna wulakanta mutane to sadiya ta wuce tunaninki yanzu sadiya ta wuce tunaninki makira ah. amma kirci zaki mutu hasada ko Allah ya rana naka ya lalace da Allah ya ban ɗaya irin naki ti da Allah ya ban ɗaya irin naki wallahi tallahi gwamma Allah ya hana ni haihuwa saboda ire-iren ku da Allah ya bani ire-iren ku ba ku ne irin su Shankau irin su Muhammad Yusuf to Allah ya hana ni haihuwa har abada kar in haihu wallahi ke muguwa ce kuma kin san ni da ke alli ya san alli ne in kin fasa kutuma duhun uwarki shan giya kawai wacce bata da komai yar iska komai na yi sai kin yi na je saudiya kin je na koma don ubanki me yasa baki koma ba na bude shago kin bude kudin yiye eh, ya kare kin kasa biya kin tattara kin koma na gina gida kin je kin kama gidan haya kin ce gidan ki ne ki ba za ki gaji ba ne kayan Allah dan ba zai barki ba dan ni alwashin ubangiji ne saboda ni na san kusanci na da ubangiji wallahi karki yadda a kaina wallahi sai kin mutu a titi mutuwan wulakanci in baki bar bibiya na da makirci da sharri ba wallahi sai kin yi mutuwan wulakanci ki daina bibiya na da wannan haukan ba na bar ki daga nan ba zan ce miki komai ba zan duk abin da zaki a na a social media ba zan ce komai ba amma ki taba rarara in kin cika karamar karuwa iska rantse da girman Allah idan kika kara tura mun voice record sai na ci kutuma durun uwarki sai na maki sarara na rantse da Allah in kika kara tura min voice record sai na ci kuma duro uwarki da wanda yake dora miki gindi da uban da ya saya miki wallahi tallahi ki je ki sa musu voice record ina koko ki ba su labari sadiya ta wuce tunanin su sadiya ta wuce tunanin ku sadiya ta wuce tunanin mai tunani karki yadda ki ce za ki taba mutumin da ya rike Allah da manzansa yar iska kawai yar balajau, yar titi wanda ta mai da gindinta ya zama event center kai sai da ya isa wannan jama'a yanzu idan na ce wai last week ne muka yi abin da ya Allah nan kuma kun kina iya ki cire fanki aikin banza mu banza wai saboda ba na musa fuska ta eh, ka ki ki kara ce mana munafukan banza munafukan gobe kina ji ko saboda na hakuri sauka ba ya ki ba yar to ai ce yar iska banza ke saboda hakuri ki dinga cin waya an ba ki hakuri da ke mu wannan zage uwar ki je gurin ƴaƴan ki saboda an ba ki wannan hakuri kike mu wannan zage na fi hakuri da ku ke da idan saki na biyu kenan lallai za ki koma prison na biyu kenan idan kin fasa uwar ki ba da kin ta haife ki ba wawuya jaka na ji za ki ga za ki ga ai kuma ba na ganki a life ɗinta ba 5 years ago Ni fa ina abu da kina ina dan kuma uba ba da ke ake zagi sharin da ki sharin da yake bin junan ba da ke ake zagi na ba sharin da yake kike sharin da kike bin junan ku kar ya zo kai na an ga mun nafi kan ban ji wani wai ka ga wani kuke cin nama na tashi sallah karfe uku kuke cin nama na iska ni wannan ni ba na jin kin kai faɗa faɗa shege ai ke baki san darajar iyayenki bane da kin san darajar iyayenki da ba za ki dinga zagin na wani ba Lima. ji wata mahaukaciyar banza kawai. Lima. A'a baiwa Allah ya haƙuri ku bari da. Kawai saboda an ce ku yi haƙuri dukan ku iyaye ne shine za ta yi min wannan cin mutunci za ta dinga cewa wai munafukai menene menene. bari a zai ka ji wata banza wadda bata san daraja ta, kawai da rashin ku iyaye ne ga baki daya lima tsaya mana what happened to me what happened su sun saba da ciwo wallahi kin Allah ko ki hakuri ga baki daya ba ni da ki hakuri lima na ce mi ki hakuri a TikTok ban taba hawa live din kowa ba idan ba na Zol ba kawai kina iya ki cire kanki aikin banza mu nafukan banza wai saboda ba na hausawa musa fuska ta da eh, ka ki kara ce mana munafukan banza munafukan gobe kina ji ko saboda na baki hakuri sauka ba sai zo lima to ai ke ce yar iska safiya sayyada safiya ke saboda an ba ki hakuri duk wannan abin da bai wa Allah nan ta mun ne za ki ki dinga ce mun ai an ba ki hakuri mun wannan zage gurin ƴaƴan ki saboda an ba ki wannan hakuri kike mun wannan zage na fi hakuri da ku kai na zo dahila idan mun yi saki koma prison na biyu kenan lallai za ki koma prison na biyu kenan. Idan kin fasa uwarki ba da kin ta haife ki ba wawuya. Jaka. Na ji za ki ga za ki ga kuma ba na ganki a life ɗinta ba 5 years ago. Ni fa ina abu da kina yi a life ɗinki ma ko Allah ya tsire miki sharin da ki sharin da yake bin junan ku. Ba da ki ake zaki na ba. da yake kike sharin da kike bin junan ku kar ya zo kaina. Kin ji wani wai ta ga wani ana cin nama na tashi sallah. karfe uku kaji, ji ni ko iska ni wannan ni ba na jin kin kai faɗa faɗa shege ai ke baki san darajar iyayenki bane da kin san darajar iyayenki da ba za ki dinga zagin na wani ba alasbaki lima ka ji wata mahaukaciyar banza kawai lima a'a baiwa Allah ya hakuri ku bari da kawai saboda an ce ku yi hakuri duka, ku iyaye ne shine za ta yi min wannan cin mutunci za ta dinga cewa no wai munafukai menene menene ba dai a ka ji wata banza wanda bata san darajar ta, kawai dai an ce ku iyaye ne gabaki daya lima tsaya mana what happened to me what happened su sun saba da ciwo wallahi kin sa Allah ko ki hakuri gabaki daya ba ni da yi hakuri bi hakuri a TikTok ban taba hawa live din kowa ba idan ba na Zol ba kawai ne batun gaskiya fa ita ma kanta wadda ta faɗi maganan wadda ta zo ta yi barin zancen ta san gaskiya na faɗa yauwa kowa kuma ya san gaskiya na faɗa sai dai an ce daga ƙin gaskiya sai ɓata saboda haka bari na ɗan saka muku wani sound bari na saka muku wani sound na mahukunta yawwa na mahukunta samun barkuji ya ce babu shakka za su sanya kafar wando ɗaya tsala da wannan mata tima makamashi yancin faɗan albarkacin baki yana kunshi a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya kuma kowane ɗan adam ɗan ƙasa yana da damar da zai faɗi albarkacin bakinsa amma haka kuma ba lasisi ba ne na mutum ya saki bakinsa barkatai ko kuma duk inda ya ga dama ya sarrafa magana babu shakka ita wannan mata da ta fito a dandalin sadarwa na TikTok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 ki gaggawar fitowa ki janye kalamanki ki janye kalamanki Allah ubangiji ya samu dace um, ita kuma wannan baiwar Allah Allah ubangiji ya fito da ita lafiya Allah ubangiji ya fito da um, da fito da ita lafiya da Allah mu ci gaba da yi mata addu'a mu ci gaba da yi mata addu'a Allah ubangiji ya fito da ke lafiya so Allah kuma ya raba mu da barin zance wannan kawai shine shi kenan kaya ya tsinke a gindin kaba to ta ma fashe ta fashe ku shiga youtube channel mai suna fati slow tv za ku ji yadda abin ya kasance